kamar ta amina sani kaji yadda dan uwa ya kwararo <laughs> a yanzu ina so za mu yi tsallan baɗake don na san masu kallo suna nan sun kagu su ji irin abubuwan da suka faru daga shekara ta 1999 zuwa shekara ta 2007 da shi mai girma wazirin adamawa alhaji atiku abubakar ya rike matsayin mataimakin shugaban kasa har na tsawon shekaru takwas a jere za mu so mu ji shin akwai wata rawa da ya taka akwai wani abin a zo a gani da wato ainihin ya yi kokari ko kuma suka kokarin aiwatarwa lokacin da ludayinsu yana kan dawo wanda a yanzu suke kokarin koma su ci gaba da yi ko kuwa abin yake na to har ga Allah duk wanda yake Najeriya sun yanayin siyasar Najeriya hmm. akwai bambanci tsakanin shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa in dai aka ce akwai shugaban kasa na a kasa hmm. to mataimaki fa hoto ne ba hmm. dole sai ya bi abin da aka ba shi umarni idan ko ya ki ma sai ma a shafe shi daga doron kasan ma ya zama ba a yi da shi to dole ma ka biyayya wato sai a canza shi ba za a canza ka ba za kana cikin gwamnatin amma za a shafe ka misali in za ba sun ayyuka ba za ka sani ba in za a wani mitin na jam'iyya ba za ka sani ba kai kai kana biyan title din ne kawai wani dan je kana yi ka ne kuma ya sani ana Najeriya amshin shata to kaga kenan misali tana a shi ba shugaban kasa Najeriya ba mm. me yasa gudun mutane suna kawo wani adawa wai da ke ba express ne me yi a Adamawa mm. ko me a Najeriya of course ya kokari amma yana da limit pounds tana da limit mm. inda shugaban kasa yayi sai mutane su kalubalance shi ka ce me yi lokacin mulki to dama a hannun ka so amma duk da haka da irin wani matsalar da Atiku ya samu ya abubuwa da yawa misali yanzu a lokacin da ke vice president Najeriya ta samu tattalin kare tattalin arziki mm. wanda Atiku shine lilin wannan tim din nan har muka farfado mm. wannan ci gaba ne a Najeriya na biyu Atiku a lokacin da ke bas president shine jagoranci shigo da mobile phone wannan waya da kake eh, salula mm. wacce kake latsa a hannunka to Atiku ne suka suka jagoranci Najeriya gun shigo da wannan abu har aka zama ta zama ruwan dare banda wannan Atiku ya kokarin kare demokradiyyar kasar Najeriya daidai da lokacin tsohon shugaban kasa Eh, Olusegun Obasanjo ya siyo kuma shekara ta uku misali Tottenham kenan mm. ya yi zuwa 2008 yake so a gyara constitution ya kara koma mm. karo na uku mm. amma mai girma Alhaji wazirin Adama ya dakile wannan badakalan nan na ce dole a bi constitution a tsarin demokradiya dan dole shi wannan ba Allah ya zo ya hakura mai sallama a kadidar bai a tuku ya samu dama ba to sai a tuku yake so yanzu ya samu dama ya zama executive ya zama shugaban kasar najeriya mm. cikakken iko na hannunsa to in Allah ya da mutane za su ɗanɗani roman da makaɗi a ƙarshen jagorcin mai girma wazirin adamawa to kamar yadda ya gani kamar yadda ka ɗauko magana akan kamar harka ta waya salula waya tafi da gidanka eh. baka ganin wani abu ne da suka ɗora a gwamnatin da suka gada tun ta tsohon shugaban ƙasa marigayi alhaji sani abacha wanda shi ya fara kawo wannan al'amari bai yi nisa ba kuma ai kowa da yake najeriya sun cewa abin da abace aikata mutum ne mai kamar zan ce maka wani mulkin mallaka haka hmm. so ni a lokacin abace ma ni dai ban da wayo amma dai tarihi da ya nuna mana cewa ba wani abu aka zo ku zo ku gani ba duk da shi mutum ne mai kyakkyawan manufa hmm. amma dai kuma Allah bai bashi tsawon rai ya kasa mulkin sa balantana a ce ga abin da ya aikata amma dai aka kace da muka shigo siyasa akwai hmm. tsakanin wannan mulkin sojoji muna magana siyasa ne yanzu daga 1999 tarde da yanzu muke magana hmm. so a tuka abubakar ga abubuwan da suka aikata ofis ɗinsu lokacin da ke vice president so kuma sai muke masa addu'a muke masa fatan Allah ya bashi shugabancin Najeriya domin ya dora daga inda ya tsaya a da